saboda wannan dan majalisa wannan dan majalisa muna masa addu'a daga nan bi asma'illahi husna wa sifatihi alula yadda ya ɗauki dukiyarsa ya sa ya taimaki bayan Allah Allah ka taimake shi Allah ka tsare mutuncinsa Allah ka tsare sa Allah ka amintar da shi daga kowane irin tsoro duniya da lahira Allah ka hana shi jin kunya Allah ka hana shi wulakanta har da shi da gwamnati suka yi yunkurin wannan aikin alkhairi kafafan sadarwa na zamani a 'yan kwanakin nan sun ga wani bayani da malam daurawa i cako wani dan majalisa a jihar naija asalin yadda abin ya faru shine akwai wata mata wannan matar wannan dai matsalar tsaron da muke ta fama cewa allah ya kawo mana ta aka yi kinnafin ɗin mijin da aka yi kinnafin ɗin mijin suka ce sai an ba su naira miliyan ɗaya aka kukuta aka ba su naira miliyan ɗaya suka sake cewa sai an ba su wata naira miliyan ɗaya ta daidai lokacin akwai kudin aure da aka kawo na 'ya'yan shi mutumin da ke hannu haka aka sake kukutawa hadda kudin auren aka ɗiba aka ji aka kai musu bayan an kai musu kuma suka kashe mijin suka kashe uban sai ya zamanto su wayanda suka ba da su na aure da aka ɗauki lokaci sai suka zo suna magana cewa to ba fa zai yi ba a karɓi su da sunan aure kuma ya zama maganan aure har yanzu ba labari da aka uwar sai ta rasa ina za ta saka kanta sai ta zo ta samu shi wannan wato dan majalisa a jihar Neja ta koka masa cewa ga halin da take ciki da kuma ya yi bincike sai ya gane cewa abin da ta zo ta faɗa mai da gaske ne ba ƙarya ba ne to daga nan sai ya ce abinci kuma masu matsala irin nata wa'anda lokaci ya yi suna so su aurar da 'ya'yansu amma yanayi na rayuwa ya sa an rasa yadda za a yi bayan ita ya taimaka mata ya ba ta kuɗi ta aurar da 'ya'yan to daga nan ne sai aka binciko ina ganin yara 200 da wani abu to a ciki sai aka ɗauki mutum ɗari aka ji aka binciko cewa za a yi musu kayan ɗaki a dubu ɗari uku da wani abu sai ya ce to tun da haka ne bari kawai kowa a sa dubu ɗari biyar biyar in kuka ɗauki mutum ɗari dubu ɗari biyar biyar su ta musu ɗari nawa kuɗin zai baka miliyan hamsin daga nan gwamnan jiha iji labari ya ce shi ma zai shigo zai ba da tashi gudunmawa idan an yi aure zai ba kowa jari na dubu ɗari ɗari don a ƙara to ita ministan mata tana jin labari sai ta yi sai ta ce wannan auren da za a yi ba zai yi ba saboda wai wai taka haƙin ɗan adam ne wai cin zarafin yara ne ta wannan abin da ita wannan ministan mata ta yi hari ta kawo ma musulmi da musulunci so cikin abin da ya birge ni na ga yadda shi wannan dan majalisa din shi ne shugaban majalisa a jihar Neja yake alfahari da cewa abin da ya sa ba zai damu ba saboda shi musulmi ne ita kuma ba musulma bace addinin shi daban nata daban dalilin kiran wannan taro daga bakin jiya zuwa shekaran jiya na tashi da kiraye-kiraye da dama daga al'ummomi da dama akan wani taimako da na niyan yi akan marayun da suke da bukatar wannan taimako kasancewa na bahaushe kuma musulmi mai imani watanni uku zuwa hudu da suka wuce an samu wata mata da ta kira ta karkashin wani dagaci tana roƙon alfarman taimako akan aurar da yaranta domin 'yan bindiga sun kashe mata miji bayan sun biya kuɗin fansa to matan nan ta shiga ɗemuwa domin kuɗin fansan nan da aka kai an haɗa da kuɗin auren da mazajin ɗiyanta suka kawo wannan abu ya ta mata da hankali ga yaran sun isa aure ga maneman suna son a auren babu kuma kuɗin auren na tausaya ma al'amarin ta na taimaka mata da kuɗi akan aje a yi wannan aure da kuma duk hidiman da za a yi na auren na ɗauka a dalilin haka ne matan nan ta koma tana ta faɗa ma malamai da sarakuna wannan abin arzikin da na yi mata sarakunan nan kuma da malamai suka taso suka zo suka same ni har na suka roki alfarma akan yadda na taimaki wannan matan suna so dan Allah dan annabi in ba da dama a nemo iyayen da ke da matsaloli irin wannan da su ba su da daman da za su zo gare ni domin taimaka musu na kuma ba su dama na ce ku je ku nemo su suka dawo suka ce ma an samu gidaje ko kuma an samu family iyaye kusan 270 da ke da irin wannan matsalan amma wallahi ana ta dage dagen auren ana ta dage dagen auren saboda babu halin da za a aurar da su mafi akasarin su marayu ne ban san yaran nan ba na ce to bani da halin da zan iya taimaka ma mutum 270 amma nawa ne ake kayan aure irin na ƙauye suka ce min 400 zuwa 450 na ce na ba da ma 500 saboda a yi abun a wadatance na kuma kawo naira miliyan hamsin na basu domin a je a tabbatar da an yi wannan wannan an hidima malamai daga kasashe daga jihohi ana ta kira na ana sa albarka sai gashi daga bakin shekarun jiya na waye gari cewa ita ministan mata na gwamnatin tarayya ta ce wannan abu ba ta yadda da shi ba gwamnatin tarayya ba ta yadda da shi ba saboda cin zarafin yara mata ne cewa ni ina kokarin in tilasta yaran nan ne kan aure da dai sauran abubuwa marasa daɗi da ta faɗi to ban ga laifinta ba domin addini na da nata ba ɗaya bane a tunaninta cin zarafin yara ne kamar yadda na ce addini na da nata ba ɗaya bane na biyu ba ta ɗauki lokaci ba ta tura mutanenta domin a je a ga iyayen yaran nan a yi magana da su don a bincike su tilasta yaran nan aka yi ga aure ko ko mazajen da suke so ne suka kawo na uku kuma su tantance yaran nan yaran nan sun isa aure a yanda shari'a da addinin mu ya ganda ya koko ba su isa ba domin wani child wani wane ne wannan cucca abun su ne ni musulmi ne addinin musulunci shine farko a gare ni fiye da komai so idan yaran nan sun cika ka'idodi na addinin musulunci wajen aurar da su kuma iyayen nan kuma suka nemi taimako ga kuma yanayin da suke ciki suka nemi wannan taimako na taimaka musu zan ci gaba da taimaka musu ba zan fasa wannan taimako ba ita ministan yanzu ya rage nata ta taso ta je wannan karamar hukuman ta kirawo iyayen nan da su shugabannin addini da sarakunan gargajiya domin ta faɗa musu wannan auren gwamnatin tarayya ba ta yadda da shi ba ko kuma ni minista ban yadda da shi ba muna da wasu hanyoyi da za mu taimaka muku ba ta wannan hanya ba to ka gante wannan kuma can tsakaninta ita da su ne amma wannan taimako da na niyya ba zan fasa ba to ya batun uh, bikin da za a yi na wannan aure da da za ka halatta har yanzu akwai magana halatta bikin eh abin da ke ciki da yasa har ma aka yi tunanin bikin auren duk abin da zan yi don Allah ba ni ma son jama'a su sani a lokacin da na taimaki wannan mata na gaya maka sama da wata hudu ne ban kira yan jarida ba na faɗa musu taimakon kuma da na saba yi mu marayu da sauransu ban kira yan jarida ba na faɗa musu a yanzu haka a gidana akwai marayu kusan guda goma sha bakwai yawancin su ma ban san iyayensu ba ta'aziyya zan je in ce akwai yaro karami in aka ce akwai a ɗauko a bani shi yaran nan suna a gida na yaushe sai ake kira na baban marayu suna zuwa makarantar da yara na suke zuwa suna cin abincin da yara na suke ci suna kwana inda yara na suke kwana to kaga soyayya na ga marayu abu ne na daban to saboda haka eh, suka buƙaci to tunda ko ku na yi musu wanga taimako suna so don Allah a haɗa auren nan wuri ɗaya don in zo in samu auren nan albarka na kuma yadda musu da yan Allah ya yadda zan zo don isa sa mu auren na albarka amma tun da yanzu wannan abin ya zama abun cegumi nan da can aure dai ba za a fasa ba amma in je in halarci aure wannan ba zan yi ba saboda duba da takardun da ita minista ta aiko da shi na za a kai ni kara kotu ko an kai ni kara kotu an kai ni kara wani inspector general of police duk wannan bai dame ni ba don haka na riga na ba da taimako yanzu ya rage masu ƙungiyoyin addini da sarakunan mu da suka bakaci wannan taimakon ta karkashi na taimaka musu in suka dama su yi auren in sun ga dama kawai ni dai taimakon da na bayan na bayan don Allah kuma Allah ya biya ni kamar yara nawa ne kuke sauran za a auren yara ɗari ne marayuwa mafi yawan su duk sunansa iyayensu wasu su kuma iyayensu ba su da ƙarfi an kuma nemi taimako na na taimaka amma ita kwamishinan mata na najeriya eh, ita ministan mata na najeriya ta rashin dacewa haka na so haka muke so ya zama tudin da mutanenmu suka samu kansu su yadda cewa su musulmi ne kuma wakilan addinin musulunci ne lallai sannan kuma ya faɗi cewa yana taimaka ma marayu taimakon da yake wa marayu muna roƙon allah ta'ala ya shiga lamarinsa ya kuma taimake shi to abinda nake so in ankar abubuwa ne kamar haka na farko dai a cikin alkur'anin maganar a taimaka a aurar da mutane asali umarni ne na Allah Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratun nur shi ice wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'iku in yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim mun sha bayani cewa a sabobi akwai matasan da ka ga kullun suna da sana'ar da za su fita su yi fafutuka amma tara kudin auren ne zai zama musu wahala to in akwai gwamnati ta taimaka gurin a yi musu aure suna da sana'ar da za su yi da Allah aure zai riku ko ba zai riku ba banna za ta ragu a bayan ƙasa ko ba za ta ragu ba za ta ragu ita wannan ministan matan da take magana duk mutumin da ya san abuja akwai hanyoyi da yawa a nan abuja wanda mata ne za su je siyo wanka bayan sallar mai isha'i su zo su tsaya da jakukunansu suna jiran ka wanda zai dauke su ya je fasikanci da su ya biya wannan ita a matsayinta wannan speaker sai kun wacce ce take ƙara ne babba ce take ƙara so ban san me yasa take ƙara ba ne eh ya dina yanzu ko eh, ba zai zauna ba ba shi kawai a haka a da aka yi zamanto duk mutumin da ya san abuja ya san akwai hanyoyi mabambanta wanda bayan sallar isha'i kusan kace mace tsirara ne kawai ba za ta tafi ba ya zama ba riga ba wando a jikinta amma kusan yadda ka san tsiraran haka suke wannan ba cin zarafin 'ya'ya mata ba ne a nan garin zan faɗa kuma zan faɗa hanyoyin idan a cikin garin kaduna kake in ka bi ta bayan mutala su kwaya wajen maharaja wanda zai kai ka wajen majalisa ka dawo wannan cicin a eh, nan fitukunna a fara ta nan daga nan kan mutala su kwaya jakshin ɗin da zai kai ka majalisa ya je zagayo da kai ta nan hannun da nan hannun a nan garin kaduna bayan isha'i mata na zuwa su je su tsaya gurin suna jiran wanda zai ɗauke su idan ka taho nan wajejen eh, ai dama shi ne nan in ka tafi idan ka tafi kan nafkulof tun daga in ka haura gadon nan ka gangara abin ya kai ka haccan inda za ka ɗauka ka yi malali sannan ka dawo nan ka yi katur islamic learning center sannan wancan layin na kafin duka mata ne ke tsayawa a nan garin to kusan fa jihohinmu mafi yawanci suna fama da irin waɗannan matsalolin in ka je Kano akwai in ka je ina ne akwai amma duka wannan ba a ci zarafin ƴaƴa mata ba sai da za a aurar da su lokacin ne za a ci zarafin wa ƴaƴa mata to kiran da muke zuwa ga gwamnatin tarayya da kuma duk wani wanda yake din shi musulmi ne cabinet ne a cikinta iya abin da muke kyautata zato babu wata gwamnati da musulmi suka yi mata gata wajen ba da lokacinsu da zaɓanta da kawo ta kamar wannan gwamnatin babu ɗaya kenan sannan a iya kyautata zaton da muke yi shugaban ƙasa bola tinubu babu yadda za a yi yana musulmi ya yadda a yi fito na fito da abin da yake da alaƙa da musulunci ne don wannan abin ƙulla rigima ne da fito na fito da allah da musulunci ne irin waɗannan mutanen da gwamnatin tarayya take ba su mukami to muna sanar da gwamnati wallahi cikin abin da yake bayyana shine balma hasali so suke gwamnatin ta samu matsala ta samu cikas ta fadi dan ba yadda za a yi a irin halin da Najeriya take ciki a yadda ake ciki a zo za a yi abu ta zo ta yi takin ɗin musulunci haka da musulmai irin wannan ka san ba tana neman wa gwamnati maslaha ba ne ita wannan ministan bala'i take so ta nemo wa gwamnatin tarayya a halin da ake ciki sannan yanzu ɗazun nan na ga ɗan uwa malam sana alƙashin daga abuja an je an saci yaran musulmi ƙanana a ciki akwai yaran da wasu ko yaye su ba a yi ba da famfas a jikinsu ƙananan yara an riddantar da su an canza musu suna ba amma gane daga nolocation location suke ba ba kuma wanda suka sace su masu addinin da ba namu bane ita wannan ministan matan wannan abin da aka yi ba shi bane abin da za ta tashi ta tare an ci zarafin wa mata a'a sai wai dan yanzu za a yi aure auren nan ba fa auren dole aka ce za a yi musu ba ba su da hali ne aka ce bari a taimaka a yi mai a auren da su eh tunda ai akwai humar a yankin in wata ce ta zo ta kawo ta ce gashi za a yi mata auren wa auren dole ana da damar a yi mai wacce duk ta ce ba ta so za a aura mata wani ko mu ma a addininmu na musulunci bai da auren dole ba ga duk mutumin da bai jahilci addini ba sannan kuma yayin da suke maganan auren wuri dala in tambaye ku a Najeriya ana zina wuri ko ba a yi me yasa suka matsa akan in ma auren ba ma kuma inda bincike ya nuna wayannan yaran shekarunsu bai kai nawa ba na aure ba inda bincike ya nuna haka ba kananan yara bane ballantana a ce ai shekarunsu bai kai nawa ba sun isa auren da dama already abinda za a aurar da su ne za a yi auren babu sai Allah ya kawo wasu bayan Allah su taimaka gurin a yi a ita ga ta ministan mata sai ta fitowa an ci zarafin ɗan adam wai wannan keta yancin mata ne amma a yi zinar wuri da mata da duk gidajen fasadi da ke najeriya wannan ba keta mutuncin 'ya'ya mata ba ne wannan daidai ne to kiran da muke zuwa ga gwamnatin tarayya wannan matar a matsayinta na ministan mata da ire-irenta wallahi farko tukunna ta kawo ma musulmi hari da kuma addinin musulunci hari abu na biyu shine wannan gwamnati da al'ummar musulmi suka haɗu suka yi mata gata gurin kawo ta ta zira ido ga irin waɗannan da za su zo su yi atakin addinin musulunci da musulmi daga ƙarshe abin ya koma zuwa ga gwamnatin tarayya wajibi ne gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki a kanta da duk ire-irenta don bahaushe ya ce ana wanke tukunya don gobe sannan kuma duk wani wanda yake da ikon ya fito ya magana akan wannan matar tun da gobe juma'a da wanda zai yi firi kuɗi ba da wanda zai yi kuɗi ba ko huɗu ba ka ba duka za ta kunsa ba ka samu minti hudu biyar ka aika saƙo a matsayinka na malamin addini wajibi ne wannan matar sai an mata haka sannan kuma daga ƙarshe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala mukamin da take kai Allah ya sauke ta akan shi Allah ya aje aya akan ta kuma wannan addu'a duk wanda sakon mu ya kai mai wallahi mata addu'an nan Allah ya sauke ta daga mukamin ta immediately sannan Allah ka nuna aya akan ta